يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك Allah cikin ikon sayo muna ranar 19 daren ashirin ga watan jimadin al'akhira shekara ta 1439 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar bakwai ga watan uku shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a ci gaban hadisi na 150 wanda imamun nawawi ya kawo shi da ruwayoyi daban-daban a satin da ya gabata mun fara karanta abin da ya shafi riwayar farko a yau kuma za mu dora da ruwayar da take biye da ta farko malai yake cewa wa fi riwaya a wata ruwayar manzo yake cewa da sahabinsa abdullahi dan amr dan as alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumun layl ashe ba an bani labarin hakika kana azumtar yini kuma kana tsaye wa dare ba qultu bala ya rasulullah ce iya eh, haka abin yake ya zan Allah abin da aka faɗa maka gaskiya ne ina azumtar yini ina kuma tsayewa dare ala fala tafa'al sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka ƙara yin haka a ce duk yini ka tafi da shi a azumi duk dare ka rika tsaye masa to ina naka haƙƙin na jikinka ina haƙƙin iyalinka ina haƙƙin baƙonka ina haƙƙin 'ya'yanka ba a nufin cewar ka tattare haƙƙoƙi gaba ɗaya na sauran bayi don ka tafiyar da haƙƙin allah na bauta wacce take ta nafila ba farilla ba to bayan manzo ya ce masa wala ta fa'al kada ka sake yin haka sai ce da shi sum wa afdir wani lokaci ko wasu ranakun ka yi azuminka ba na ce ka kai gaba ɗaya ba ne wa afdir ka ci kuma a wasu kwanakin ka ci ka sha kamar da kowa yake ci ke shi sai zama baka tafiyar da gaba ɗayan yininka a azumi ba kamar yadda baka tafiyar da gaba ɗayan yininka a ci da sha ba wa nan waƙo kuma ka kwanta ka yi bacci jikinka idanka su sami haƙƙinsu daga gare ka sannan kuma ka tashi kai tsayuwar dare don gana da mahalicinka ka kusanta zuwa gare shi ka samu sakayyarsa sai zama jikinka ya samu haƙƙinsa ubangiji ma ya samu haƙƙinsa kuma wannan hutun zai baka damar wasu haƙoƙin ma da suke kanka ba waɗannan ba ka iya yin su sai manzo ya goya da cewa fa inna li jasadika alayka haqqa haƙiƙa jikinka yana da haƙƙi a kanka wa inna li'ainaika wa inna li'ainaika ko alayka haqqa kuma haƙiƙa idanuwanka biyu suna da haƙƙi a kanka na karin tsakai kai bacci lokacin da suka buƙaci bacci wa inna li zawrika wa inna li alayka haqqan kuma hakika matakka da kake aure ma tana da haƙƙi a kanka wa inna li zaurika alayka haqqan kuma baƙonka ma hakika yana da haƙƙi a kanka wa inna bihasbika an ta so kulle shaharin shahrin ta ayyam haƙiƙa ya isar maka ka riƙa azumtar kwanaki uku a kowane wata fa inna laka bi kulli hasanatin ashara amthaliha haƙiƙa kana da sakayya da ladan wato kwatankwacin ninki goma akan kowane kyakkyawan aiki da a da azumi guda da za ka yi a cikin uku nan da na ce ka yi to kowane za a baka mafi karanci lada goma fa inna ka siya dahar haƙiƙa yin wannan azumi na kwana uku a duk wata daidai yake da ka azumci shekara domin aka baka lada goma a duk kowane guda ɗaya a kowane wata ba ranar da baka samu lada ba a wata domin goma uku za ta baka talatin kuma kwanakin watan talatin to kamar duk rana ka yi wani abu da allah ya baka lada kyakkyawa fashaddattu ice sai na matsawa kai fashuddida alayya sai ku aka biye min aka matsa min tunda ni na nemi haka qultu ya rasulallah yadda aka yi kuwa na matsawa kaina aka kuma matsa min din na ce ya manzan Allah inni ajidu quwwatan ni fa ina ji na da ƙarfi da zan iya yin fiye da yadda kace din nan qala sum siyama nabiyillahi daud yace to tunda haka ne kai irin azumin annabin Allah annabi Dawud. wala ta zid alaihi kada ka ƙara kan irin azumin da annabi dawud yake qultu sai na ce wama kana siyamu dawud yaya azumin annabi dawud ya kasance to yaya yake yin azumin nasa da kacin irinsa ƙala nisfar dahari ƙala nisfar dahari annabi ya ce azumin annabi dawud rabin shekara yau yayi gobe ya sha jibi yayi gata ya sha sai a wayi gari ya azumci rabin shekara ya ci ya sha a rabin shekara fakana abdullahi ya daga baya sai sahabin annabi abdullahi dan amri ya kasance yana cewa ba'ada da makabir bayan ya riga ya yi shekaru ya tsufa ya girma girma ya cin masa ya laitani kai cuna qabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma dai na karɓi rangwamen da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na cewa in yi azumin kwana uku nan da anan na tsaya da yadda girma izo min ɗin nan ban samu kaina ina jin alamun sarewa ba da ban ji na kasa ba da ban ji abin ya min wahala ba to wannan ita ce ruwaya da ta biyo ruwaya farko da muka bayaninta a satin da ya wuce ita kuma za mu ɗauke ta mu ɗan bibiye ta don mu fahimce ta kamar da muka fahimci wacce ta gabace ta a haka har mu ƙarasa sauran ruwayo mala Imam nawawi ya fara da cewa a ita ruwaya da ya kawo mai biye da ta farko da muka yi wa fi riwaya a wata ruwaya alam ukhbar annaka tasumun naha manzo cewa i ashe ba alabarta min haƙiƙa kana azumtar yini ba wa taqumul layl kuma kana tsaye wa dare qala bala ya rasulullah yace haka abin yake ya manzon Allah abin da aka faɗa ma gaskiya ne hakan nake qala fala taf'al manzon Allah yace to kada ka sake yin haka sum wa afdir kai azumi wata rana kuma ka ci ka sha a wata rana wa nan wa ƙum ka kwanta ka yi bacci a wani lokutan na dare ka kuma tashi a wasu lokutan ka gana da mahaliccinka ka yi ibada fa inna li jasadika alaika haqqa haƙiƙa gangar jikinka tana da haƙƙi a kanka wa inna li ainaika alaika haqqa kuma haƙiƙa idanuwanka biyu suna da haƙƙi a kanka wa inna li zawjika alayka haqqa kuma haƙiƙa matar da kake aure tana da haƙƙi a kanka wa inna li zawrika alayka haqqa kuma haƙiƙa baƙonka yana da haƙƙi a kanka cewar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi fala taf'al kada ka ƙara yin haka tsawatawa ce daga wajen jagoran al'ummar musulmi shugaban da yake shugabanta al'ummar musulmi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ɗaya daga cikin waɗanda yake shugabanta da jagoranta wanda sai yake sanar da mu cewa daga cikin haƙƙin mabiya waɗanda ake shugabanta da jagoranta da tafiyar da al'amuransu a tsawata musu a duk sanda suka yi wani abu na ba daidai ba haƙƙi ne a kan shugaba ya tsayu da haka ba ya sa ido don kada in an zo zaɓe ya rasa wato ƙuri'ar waɗannan masu zaɓen a ya faɗa musu gaskiya ya tsawata musu ko zai samu ƙuri'arsu ko ba zai samu ƙuri'arsu shine ya sauke haƙƙin da ke kansa da haka da abin da bai halatta ba bai dace ba ɗaya daga cikin jagorin ɗaya daga cikin al'ummar musulmi da ake shugabanta yayi to shugaba haƙƙi ne akan sa ya tsayi wajen ganin tsawatawa da hana gashi manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi wa abdullahi dan amr dan as tsawa da hani daga irka wato azumtari ne gaba ɗaya ya kuma rika tsayawa dare gaba ɗaya saboda hakan ba daidai ba ba ita ce koyarwar da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai ba gashi kuma ce wa khairul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificiyar shari'a shari'ar da take daidai ita ce ta manzan Allah annabi muhammad tsira da amince Allah su tabbata a gare shi saboda haka ita shari'arsa ba ta azumta yini gaba ɗaya ba ce ba ta tsaye wa dare gaba ɗaya ba ce to sannan sauran bayanan da mun yi su a bayanan da muka wanda ya gabata na bangaren abin da ya shafi a ɗauko labari na wani daga cikin al'umma a gaya wa shugaba wane baka za ike idan maslaha wannan ba illa ba matsala a ce an ɗauki labarinsa an kai don a gurɓata tsakaninsa da shugaba irin yadda wasu ke a je a ce ai yarfan siyasa ne a illa shi a aibata shi sai bayan an cutar da shi su ce to ai su yarfan siyasa su a wannan ba daidai ba amma dan wani abu da yake na ba daidai ba a je a sanar da shugaba ya tsawata ya ɗau mataki wannan ya dace kama abin da yake faruwa da mu yanzu zai kyau a ce an samu wani mai iya faɗa aji ya faɗa dan aji idan ka taho daga kasuwar kofar wambai kana son jakshin ɗin kantin kwari za ka sha mamaki gaba ɗaya 'yan tallasin mamaye titi wanda ba daidai ba ne a irin wannan da zara aka ce mota ta kubce to kuma sai a cikin jama'a sai a ce ai an taka mutum kaza ba rai ko an raunata mutum kaza kuma ba gurin zaman su kasuwanci ba titi titi ne na masu bi da mota da babura da kekuna amma an zo amma mai sai ka tarar da iya inda mota ɗaya za ta bi haka za ku ta goyawa wani bayan wani ba ku isa ku tafi biyu biyu biyu biyu ba kuma titi yana damar zai iya ɗaukar haɗu kuma to duk irin wannan haƙƙin shugaba ne kula da irin waɗannan abubuwan a tsawata in bai an kara ba bai san ana ba wanda yake da damar zai iya faɗa masa a faɗa masa yana daga cikin haƙƙinsa a taimaka masa wajen kawo gyara al'adu. to wannan misali ne na bar ba shi kadai bane Allah ya samu dace fa inna li jasadika alayka haqqan kuma haƙiƙa gangar jikinka tana da haƙƙi akan to abinda ake nufi da haƙƙin jiki shine baiwa jiki abin da yake da buƙatuwa zuwa gare shi na lallai wanda a tsari na 'yan adamtaka da mutuntaka ba zai yiwu ba gangar jiki ta rayu ta ɗore ta ba da abin da ake bukata sai an samar da wannan abin da take da bukata to na shi ake cewa haƙƙin jiki abubuwan da allah ya halatta ga mutum ya ci ya sha wanda da su ne gangar jikin za ta ginu ta samu ta iya yin abin da yake kanta na aikace-aikace da ɗawainiya to shine haƙiƙa jikinka yana da haƙƙi a kanka ka ci abin da allah ya halatta ka sha abin da allah ya halatta ka sanya suturar da allah ya yarje maka don rufe tsiraici na gangar jikinka don gangar jikinka ta samu ƙwarin da za ka iya sakewa ka bauta wa allah to wannan shine haƙƙin jiki da kuma abin da ya shafi hutu na gangar jikin a lokacin da ta gajiya kayi ni kana kai kawo kana faɗi tashi dare yayi Allah ya ce waje Allah laila libasa ya kuma ce waje Allah na maku subata don sanya baccin ku ya zama hutu gare ku dare mun sa shi zan muku sutura za ku iya wato ainihin gudanar da baccin ku a huce a sauƙaƙe to waɗannan abubuwan haƙƙi ne na gangan jiki a bata a ci abin da ya halatta don ta ginu da halal kada a ci abin da za ta zama rabon wuta don manzo ya ce duk gangan jikin da ko naman da ya tsoro daga haram wuta ce ta fi cancanta da shi to kada ka je ka ba jikinka abin da zai zama rabon wuta a ci abin da ya halatta aka shar'anta maka jikinka ya ginu da abu mai albarka wanda aka shar'anta maka sha abin da ya halatta ka sha da yarjewa ubangiji da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ya sutura da ta halatta ka sa ka rufe tsiraici gangar jikinka ya samu kariya wannan haƙƙin jiki ka gaji kwanta ka huta jikin ya huta ya iya yin abin da zai nan gaba sakamakon ya huta gajiya ta tafi yadda ake cewa gajiya ta bi lafiya ko to haka waɗannan su ne abubuwan da suke haƙƙin jiki wanda samuwar su shine za su sa jikin ya samu gudunmawa da taimakon ya iya aiwatar da abin da Allah yake bukatar ya yi na ibada wa ba khalaqatul jinna wal insa illa liya ta ya za ka yi baka ci kasha ba a sai ka ci kasha jikin zai gino sai ka sa sutura zai samu wato rufin asiri na tsiraici sai ka kwanta ka huta za ka ji kana da shaɗin ka iya yin kuma abin da za ka yi nan gaba to shine manzo ce wa inna li jasadika alayka haqqan ka sani hakika gangan jikinka tana da haƙƙi a kanka jahilta wannan shi zai sai sa ka ta wahalda kanka kana abin da bai zama tilas a kanka kana abin da zai zama maka matsala sannan sai manzo ya ce wa inna li ainaika alayka haqqa ko wa li ainika alayka haqqa kuma haƙiƙa idanuwanka suna da haƙƙi a kanka haƙƙin ido akan bawa musulmi shine ya kalla abin da aka halatta masa gani ko kalla ya kame idansa daga ganin abin da aka haramta masa ya gani sannan ya kwanta ya rinsa idansa ya bacci yayin da ya buƙaci bacci ya kuma kiyaye wannan idan nasa daga faruwar dukkan wani abu da zai iya cutar da idan wannan shine haƙƙin ido ka ga dai ka ce kai ne mai idan amma ba a halatta maka ka yi abin da zai salwantar da ita kai ta gwaguda abubuwa ai an ce yana ƙara ƙwarin ido ba ka da tabbaci haka ne ko ba ka wanda sai ka sa kuma ce ido ya zazzago ko guda nawa aka da yana ɗan gani yanzu kuma daina gani an ji an sa maganin da gaba ɗaya kashe jijiyar idan a ka tabbatar da abin nan eh ya cancanci asa da tabbaci da masaniya ta masaniyar waɗanda suka san abin eh to sai ka sa haƙƙin ido ne ka tsare shi daga lalacewa gwargwadon abin da za ka iya haƙƙinsa ne ka buɗe ido ka ga hadisan manzo ka buɗe ido ka karanta littafin allah aya alƙur'ani ko ka buɗe ido ka ga hanyar da za ka bi ka je inda za ka wannan haƙƙin ido ne a ga abin da ya kamata a gani Shari'antacce halattacce sannan yana da haƙƙin karintse Allah ya ce ka ce da muminai maza su rintsa idanuwansu ko ka gaya wa muminai mata su ma su rinsa idanuwansu daga kallon abin da bai halatta su gani to kaga idon ka yana da haƙƙi akan ka kakkasa ke shi ya ga abin da bai cancanta ya gani kuma ka bar shi ya ga abin da aka shar'anta masa ya gani wanda yake halattacce gare ka wannan shine haƙƙin ido in kuma ya ji bacci a rantsa kada ta matsatsike shi ba za a baccin ba sai an yi abin da za a yi a sai kuma ya samu matsala ya ji bacci an ki bacci sai kuma zuwa na magana cewa ya za a samu wani idan safa ya burkici ya yi baki ya yi ja ina ta kwansa ina ruwa me yasa ka ƙi kai bacci sanda yake jin bacci ka ce kai sai ka yi abin da ka sa kanka a to yana da haƙƙi a kanka shi ne manzo yake faɗa ba A shekara, haƙƙin jikin sassa ne da shi da muka faɗa haƙƙin jiki a dunkule ka ci ka sha ko ka sanya sutura to kuma yanzu ake ɗaukan kuma wasu muhimman gabbai a jikin kamar iri ake gaya mutum yana da haƙƙi nasa na musamman wanda shi ma jigo ne a gangar jiki to haƙƙi ne mutum ya kiyaye da wannan sai manzo ya ce wa inna li zawjika alayka haqqa kuma haƙiƙa matarka tana da haƙƙi a kanka abinda ake nufi da haƙƙin mata a dunkule shi shine kyautata zamantakewa da ita idan kuma an so fayyace shi da ɗan faɗaɗawa da ba da misali to ya haɗar da haƙƙin ciyarwa haƙƙi ne da mace take da shi akan mijinta haƙƙin tufatarwa haƙƙi ne da mace take da shi akan mijinta haƙƙin wajen zama haƙƙi ne da mace take da shi akan mijinta haƙƙin abin da ya shafi rabon kwana biyan buƙatar sha'awa haƙƙi ne da mace take da shi akan mijinta da wasu waɗannan da za su bi ƙarƙashin kyautar zamantakewa ta auku Allah subhanahu wata'ala yake cewa liyun fi dhu sa'ati min sa'ati mai yalwa ya ciyar daga irin yalwar da aka bashi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda kuma aka kuntata arzikinsa idan bai da yalwa arziki mai karamin karfi ne ya ciyar daga abin da Allah ya bashi shine gwagwadon abin da zai iya yi kuma Allah yana cewa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka haifa wa da mijin mata Allah ya ce haƙƙi ne a kansa rizquhunna azurta mata ba su abin da za su biyan bukata su na ci da sha wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su har wayo wajen zama Allah ya ce askinu hunna min haythu sakantu min wajdikum wala hunna litubayyiqu alayhin ku zaunar da yanku na aure gwargwadon samu a inda kuke zaune ku zaunar da su a inda kuke zaune gwargwadon samu min wajidiku ba gwargwadon yadda take so a yi mata ba Eh, gwargwadon kai da za ka yi yadda kake da ikon yi ikonka na ɗaki biyu ne aka zo aka caya kayan ɗaki ma ba za su cinye ba to a kawo iya wanda za su ci sauran a basu gida ko kuma wata buƙatar da su wannan shine ikonka amma a ce sai ka je ka nemo wanda kayan za su cinye kuma ka zo kan shekara baka da kuɗin sake biyan hayarsa a to ka ta tago kanka aiki an gane ko min wajdikum Allah ce gwargwadon samu ko za ka iya biyan haka wato biya wanda za ka iya a'a naka ne ma mallakar ka ne ba haya ba ne amma ita ta ce ɗakunan sun kasa ha ai akwai wanda za iya kwanciya bai wa Allah ai shimfiɗa ki akwai wanda za a samu wasa ta hoda yan kwanukan abincin ki kawai dama ita kake so ita ka aura ba kayan ɗakinta ko to Allah ce min wujudi gwargwadon samu ba ita za ta ce yadda take so za to dan ka biya wa haka to kuma zaman zuwa gaba ba zai yi ba za a zo a babe za ka kasa shi kuma Allah ya ce la kallifin lahu nafsan illa usa illa ma a abin da ya baka da shi za to kaga haƙƙi ne akan miji e sama matarsa matsuguni haƙƙi ne a kansa ya ciyar da ita haƙƙi ne a kansa ya tufatar da ita haƙƙi ne a kansa ya biya mata buƙatar sha'awa haƙƙi ne a kansa ya ilmantar da ita ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara sanar da ita ilimin Allah ya ce annabi ya ce da ta da ta bauta masa Allah ya ce annabi ya ce da ta zata ta baka haƙƙinka Allah ya ce annabi ya ce za ta tsaye da haƙƙin 'ya'yanta Allah ya ce annabi ya ce za ta ba iyayenta haƙƙinsa haka sai kowa ya samu rabansa